barkun ku zuwa wannan channel mai suna Egypt Global TV yan yau a cikin wannan bidiyon wato zan muku da takaitaccen bayani ne wato hanyar da za ku samu wato free internet cikin sauki masani mafi yawanci dai a shekarar 2020 nan hanyar samun kuɗi da kuma hanyar samun free data sun samu karuwa domin yanzu mafi yawanci wasu bangare ma suna mora free internet nan fiye da bakwa tunani domin wannan channel ta Egypt Global TV sun yi bidiyo daki-daki na hanyar samun free internet wasu sun yi aiki da shi wasu sun ce yayi wasu kuma sun sun yi sun ce wato yaƙi amma yau a cikin wannan bidiyon mun kawo muku wato wani takaicin bidiyo wanda zai taimaki kowa kuma wannan bidiyon idan kana so ko koyo kuma yadda ka yi wato ka samu cikakken setting yadda zaka yi wato ka samu wannan print da ya fara aiki a wayar ka wannan abin yana aiki 100% baka da a kai shi to wannan application zai taimake ka wato ka samu free internet kuma idan kana so koyo komai kalli bidiyon nan wato ya zuwa karshe kuma ba tare da ka yi ture ko kuma ka yi folding kuma ka fita daga bidiyon ba domin koyon komai na cikin bidiyon don wani ba tare da bata lokaci ba mu shiga mu fara yin video so game da kujerin da yan uwa dai wannan application ana mai suna wato napster napster net wato v wannan application kamar da kuke gani lokacin da aka fara wato rubibi wato na coronavirus ne aka fito wannan application din domin taimakon mutane wato samu sawa internet domin haka ce za su data true abin true sim services za a yi samun matsala ko wani ko kuma kamfanin da suna tunanin akwai mutane da yawa da suke yin hak na wani abu na sani na faɗa hakin dai kowa sun san wani hack dai wanda suke samu suke hanyar da za su samu mdf wanda shine aka kawo wani application nan so kamar da kuke gani wani application din wato zan aje muku wato linkin shi wato kamar na farko ga duk wanda bai san ina ne kamar na farko ba zaka je inda ake yin comment ne comment na farko za ka ga na rubuta na ce ga link a nan sai ka sami shi za ka ɗauke shi so kamar da kuke gani zai kawo kuci wani fuska kamar hakan nan zai ce maka wato napstar netv wato vpn client shi za ka ɗauka sai ka download shi yanzu ni na riga da na ɗauke shi ba na buƙatar ƙara ɗaukan shi kawai kai za ka ɗauke shi ne domin na original na riga da na download shi wato kan waya zan aje muku link kuma na biyu za ka link na biyu a kasance shi wato kamar na farkon za ka ɗauko wannan file ɗin kamar da kuke gani gashi nan an ci a nan wajen mtn a nigeria 100 mb by browser shi zaka dauko sai kai downloading din shi bacin ka gama downloading din shi zaka yi bayani kamar hakan nan sai ka zo ka shiga cikin wato abin Napster Net V in ka gama hakan nan sai ka bude shi wato zai kama wani fuska kamar yadda zaka yi ka yi din shi wato ka shi kamar zai ce ma wato don show again kuma ba ruwanka da wannan show again nan ko sai ka taba inda ka ce oke bacin ka taba lamar oke sai ka zo nan wajen las da aka ce wato ta hannun ka na hagu wannan kwana za ka ga wani su layi guda uku sai ka taba su kamar hakan nan sai ba ka taba komai ba nan wajen za ka zo inda aka ce wato settings sai ka taba alamar setting wajen ka taba alamar setting za ka zo inda aka ce wato show all files wato ma'anin show all files on device nan wato duk wani file naka na wayar ka ya kawo su akan wani application kana so kai assistant din shi sai ka zo ka taba wannan alamar nan sai ka sa wani good a wajen so kuma da kuke ganin yanzu good din mu da ya yi a fiyarin wato wani shudi da shi sai mu koma baya wajen kun koma baya kamar haka sai mu zo nan wajen inda aka ce wato wannan halamar plus din nan sai mu taba shi kamar haka na bacin ya kama na halamar plus din za mu taba ko rubutu nan ba za mu zo mu taba inda aka ce na farkon nan inda aka ce input nvpn 2 configuration file sai mu taba shi hakan nan to zai kawo cikin wato cikin files na wayar mu ne zai kai mu shi ya kama wannan fuskar nan zai ce mana wato me allowed din shi wato allow star abin nan net to assist photo media of files on your device to haka na nufin cewa kenan duk wani files da sauran wani su tarkaci na wayar mu duk wani file din wannan application din zai duka zai kawo su kuma sannan sai ka canka ko sai mu zo nan inda mu taba inda ka ce wato haram alau wato mu bashi dama kenan sai mu zo mu arta wato inda ka ce halamar wato inda ka ce wannan oke sai mu taba shi so banci mun taba shi zai kai cikin zai kai shi mu zai kai mu wato file namu na wayar mu duk abin da muke da shi wato a cikin wayar mu sai mu gani so kamar da kuke gani dai za mu yi scrolling ne dan zuwa ƙasa hakan nan kamar da kuke gani wannan su ne file wato na kan wayar mu wannan shine file da muke bukata kamar da kuke gani gashi na farkon nan to shi za mu ɗauke shi to za mu zo bayan ne kamar haka na kamar da kuke gani saboda ku fi ganewa su kamar da kuke gani za ku kula dai wannan shi shine application mun yi downloading din shi ne ko kuma za ku yi downloading din shi ne haka nan ba tare da su kun wani bata lokaci wato ni yanzu already ina tunanin na ga da na da rudin shi ba sai na sake dalilin shi ba amma yana muku haka ne domin kowa ya fahimta da yake aiki to yanzu mu dan bashi lokaci ne ya gama loading sai mu je kuma next step su kamar da kuke gani ya ce mana wato mi dalilin shi to ko zan taba wanda aka ce wato alamar download ne domin wurin ina da shi ko don in gara dalilin shi kamar da kuke gani yanzu ya ce wato successful wato ya dalilin ko zan kuma bayana cikin application nawa su kafin shiga cikin application na wannan zan je ne wato bayan jin dauko wani code kamar da kuke gani zan aje muku shi ma wannan kuɗin a wajen kuma na farko shi ma da sai ku je ku dauka so kamar da kuke gani jama'a yanzu bancin na bancin ka dauki code za mu kuma cikin wato application namu ne na wannan wato start VPN abin na bancin mun bude shi kamar hakan nan sai mu arko ciki wato cikin application sai mu danna okay nan sai mu take zuwa baya inda aka ci wato alamar wannan plus din nan sai ma danna ta kamar hakan nan sai mu taɓa inda aka ce wato input a wannan nvpn2 configuration file sai mu taɓa shi kamar hakan sai mu taɓa inda aka ce wato alamar ok sai mu taɓa ok kamar hakan nan to yanzu ya kawo duk file da yake cikin wayar mu kamar na ɗazu su so kamar da kuke gani nan wajen za mu yi choosing nan wato abin to file namu su ina tunanin wannan file din za mu yi choosing wato na na farkon nan kashi na nan wajen inda aka ce mtn nigeria 100 mb to shi zamu zo mu yi sai ku yi in shi kamar hakan nan so mun ji kun klikin shi kamar haka zai ce zai ce muku wato ana wajen kamar da kuke ga wata alama ana cewa enter abunan configuration passport wato ka shiga passport wannan passport zaka yi amshi sai ka sa wato passport ana cika zanen da ka ce wato alamar post da inda da yanda yake da yanka dauko shi ne so bancin ka gama sawa sai ka zo ka tabbata da ka ce wato okay su kamar da kuke gani yana cewa 3 days and 24 hours remain wato dadin da suka samu wato na wannan MB da zai wannan application wannan configuration file da zai kare sai su kara kara maimaita mun shi da wasu abu to bincin ya kamo kamar hakan nan sai ku taɓa kar ku taɓa da ku taɓa inda aka ci wato alamar wannan kaman shara hakan nan su ku ku taɓa inda aka ci kaman kashi hakan nan su kamar da kuke gani yanzu nan wajen kaman fari ne hakan nan amma in na taɓa shi za ku kaman wani halaman bulu halaman bulu ya fito nan su bincin yayi hakan nan to koya ban dan kuna so yi kwalitin koya za ku ku taɓa inda aka ce wato alamar kaman play na video hakan nan asan dai kowa ya san alamar play kamar yanzu ka sa video a stop kana so ka ci continue saboda wata bakwai kamar halaman nan ne kamar haka ne yanzu baran gwarta su kamar da kuke gani yanzu ya ce mun fiyan satit wato VPN ya fara aiki su kamar da kuke gani za ku gani message da suka samu suna cewa dear customer you have now enjoying free 100 MB daily ground your federal ministry of health NCDC and who and now whole health organ ne please stay informed MTN wannan shi ne da suke turowa mutum wato mutum ya fara amfani da shi na tunanin domin wani abu ne da ya faru na ragubin coronavirus da sauran suna son mutane su ringa samun dama suna hawa internet na tunanin ne suka ciro wannan hanyar su ba ruwanka da wani message wannan kawai message ne sai ka ne to yanzu kamar yadda za ku kalla da yanzu ya kawo wato alamar da makulli a sama wannan alamar da makulli yana nufin cewa wato ya kuna tinkin nan yanzu kamar yadda kuke gani za ku zo inda aka ce wato wannan inda aka ce start nan za ku taba shi kamar hakan nan za ku kalle shi yana roni in kun ga wannan abun yana kamar irin alamar wani abun nan nan ce trading hakan nan to kana nufin cewa kenan yana gudu idan kuma kun kalle yana tafiya wato a slow kenan haka na nufin cewa baya gudu kuma wannan za ku iya kallon wasu ran bayani kamar da kuke gani na nan wajen so yanzu mu za mu je mu mi training mu gwada irin kamar mu ce YouTube mu kalla ko yana na aiki sai mu kuma bayani wato cikin wayar mu sai mu zo mu gwada shiga wato application wato na YouTube sai mu gwada mu kalla ko yana aiki so yanzu kamar da kula kula yan uwa da yanzu ya buɗe da kuma ya fara aiki kamar da kuke gani ba tare da yin wani irin wani lagin da sauransu ba ya fara aiki yanzu kamar da kuke gani wannan application zai baku wato MB 100 idan har kana amfani da sim biyu ne ko sim uku a rana zan ce zaka iya samun wato kowane sim in kada ka samu wato MB 100 kuma rana kana amfani da wannan sim wanda kuke ganin yana aiki kuma duk wani website zaka iya shiga zaka iya yin Facebook zaka iya yin WhatsApp da sauransu da duk wani chatting da ka sani na da kake zaka iya amfani da wannan MB MB ne yana unlimited ne duk yana aiki duk abin da ake so a yi duk yana yi so kamar da kuke gani wannan dai shine dai wato bayani akan wani application da ke suna wato snap abin nan ce net wani application din kamar da kuke gani za mu je muku link wani application din wato a wajen comment na farko sai ku shiga sai ku dauke shi mun yi kuma ku sani da mun yi video da yawa wato akan yadda ake amfani wato da Sky VPN kuma da an ce Stack VPN wani yamma magana da wajen comment ya ce wato Stack VPN yanzu daina aiki kuma na gwada na ga baya aiki da kuma wasu cheat code da muka yi da sauransu to suna complain akai amma wannan kamar da kuke gani dai wannan 100% zan ce yana aiki za ku iya zuwa kuma ku gwada sai ku yi da shi kuma ko daga yau ku fara amfani da shi so da yan bari wannan shine bayani akan wannan ku idan har kuma wani abun ya maka dan waya aiki wato a zan ce a wayar ka kamar comment da ka je wajen comment da ya kamar comment ka ce mana wato ya aiki idan kuma har bai aiki ba ka je wajen comment ma ka rubuta mana ka ce mana bai aiki ba anan za mu yi kokari wato mu gyara shi sai kuma ka ci gaba da aiki kuma ma takaicin bayani za ka gane domin comment ɗin ku suke yana taimakawa yana taimakawa sosai domin hakan ne muke mu gane matsalan bidiyon kuma muke mu gyara mu kuma domin mu tafi domin wannan bidiyon an yi shi ne don kowa ya koya ba wai an yi shi bane kai dan kalla ba ta duka karo na da shi ba don wai idan har yau da samun zonka wannan cire dan uwa ku ta kalma ta subscribe ka taimaka ka danna mana ita kuma sannan ka danna alaman kararrawa to da haka da zaran wannan channel ta Ejibu Global TV suna dora bidiyo za a ringa sanar da ku yan uwa da wannan nake cin ku jama'a assalamu alaikum sai mun sake haɗuwa da ku wato cikin bidiyon mu na gaba